أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai cikin kaddara wasa ne imamu ikon sake saduwa a daidai wannan lokaci domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na ihya sunna wa ikhmadul bid'a littafin babban malami al-mujaddid al-sheikh usman ibn fodi alaihi rahmatullah mun gushe ba dai muna cikin muqaddima inda malam yake yin shinhuda kafin ya shiga bayani kafin ya shiga ba ake cewa bayani akan babubukan da suke cikin littafin babun kaza babun kaza to yana yin muqaddima da hanko ya bude muqaddima da bayani na makasudin shi na wannan wallafa littafin kenan me yasa ya wallafa wannan littafin ga niyyar shi yayi bayani ya ce ni abin da na niyya a wannan ta'alifi da na yi kawai in raye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kuma kashe hasken bida ko ka cika ya kashe kyalli na bida malam ya ce amma ba wai dan ya zo ya ci mutuncin mutane ba ne tunda duk wanda ya ce zai yi magana akan raya sunna musamman da ya ce ihya kenan wannan zai na maka cewa bayan sunna ta mutu ne bayan an mance an bar karantaswa ta addini ne kuma yake yanzu yake so ya hulhudo da wannan abin kuma bid'ar da yake so ya kashe don ya nuna maka kenan a lokacin nan akwai bid'o'i ya ke cewa muntashirai akwai bid'o'i sun yaɗu a wannan zamanin to yanzu so yake ya kashe wannan bid'a ya hulhudo da sunnoni wanda aka mance aka ba aiki da su to wannan kuma dole ne zai lazimta sai an yi magana akan abin da mutane suke aikata kaza da mutane suke ba daidai bane to malam sai yana maka cewa a shi da yake magana akan bid'a da rashin kyanta ba wai nihin shi ya ci mutuncin mutane ba ko ya wulakanta mutane a shi abin da yake so ya yi dai magana akan wannan bid'a ba yana nihin mutane ba ba wai mutuncin shi ba ba ba wai maksudin shi ba ya zo ya zamana ya ta cin mutane ya cin mutane mutuncin mutane kaza da kaza da kaza a shi yana so ne magana akan wannan bid'a kamar ala a bisa fuska ta nasiha da kuma karantaswa ga al'umma to shi ne malam ya kawo kuma a maganganu na malamai wanda suke nuna hatarin cin mutuncin mutum ko a ce wanda zai zo ya zama da sunan addini kuma ya juya ya zama to kawai yanzu sukan ashkas ne kamar sukan mutane ne yake ba wai akan abin da suke ba shi kuma addini kullum baya kallon mutane a abin da suke aikatawa shi yasa kamar muke cewa daga cikin karanta so manzon Allah sallallahu ba za ka ji yana wa'azi ba yana kama sunan mutum ya ce kaza a shi wannan mutum ba shi bane manhol manhol abin da yake aikatawa ko abin da ake aikatawa na shi na shi kirki shi ne so a fadakar da mutane su gane wannan abin ba na kirki bane dan su bar shi to shi ne malam ne wannan fadakarwa har ya kawo magana akan cewa eh lalle akwai inkari ga wanda yake aikata wani abu ba na kirki ba sai ce amma inkari ana yin shi ne abin da yake da alaka da abin da malamai suka yi ijma'i wajen halaccin shi wajen wajibcin shi kai abin da malamai suka yi ijma'i wajen cewa wannan abun wajibi ne ko abin da suka yi ijma'i wajen cewa wannan abun haramun ne to nan ne za a yi inkari inkari na aiki kuma inkari a hili kamar yadda muka hadisin abu sa'id al-khudri da ya ima ɗaya daga cikin khalifofi ya mishi inkari saboda ya yi hudu ba idi kafin sallah to wannan za wannan kaga saboda abin ne wanda aka yi ijma'i kan cewa hudu ba ana yin ta ne bayan sallah ba kafin sallah ba suke cewa amma inkari akan mas'ala ta khilaf mas'ala ta sabani to wannan ba a yin inkari sai dai kai irshadi ko kai nasiha sai muka ce to nan ma ba wai akan idlaqin cewa kowace mas'ala bace ta inkari ba sabani a'a mas'alolin da sabanin su yake da ƙarfi ba wai wanda sabanin shi wanda malamai su yi itibari ba to shine malam ne ya kawo maganganu hal muka zo inda malam yake cewa ya kawo maganar al-ishbini ɗaya daga cikin malamai wanda suka yi sharhi na al-arba'in an-nawawiyya yake cewa yake cewa kadai wa inna ma ya amuru wa yanha kadai wanda yake umarni ya yi hali mana kadai wanda zai zamana a babi ko a ce a mimbari na karantaswa na wa'azi shine wanda ya zamanto yana da sani ga abin da zai hudu yana da sani ga abin da zai ce a yi yana da sani da abin da zai ce a bari sai ke cewa amma akwai abubuwa na zahiri wanda kowa ya san haramcinsu al'umma sun yi saba sun yi afon sun yi ittifaki kowa ya haɗa kan cewa wannan abu wajibi ne sallah ba wanda bai san ba sallah wajibi ce har yaro dan karamin yawa tasowa to ya fara gane wannan sallah dole ce haka nan abin da ya shahi abin da ya shahi alfasha ta zina kowa ya san abu ne mara kyau wanda a ɗabi'ance ma abu ne mara kyau wai a addini shan giya ya ce to wannan abubuwan su kowa yana kowa ya mutane sun daidaita nan da wanda ya sani da wanda bai sani ba da ma wanda ba malami ba yana damar in ya ga wani yana wasa da sallah ko kuma yana aikata alfasha wanda aka to ya mushi nasiha ya hana shi sai ke to anan mutane sun daidaita malai yake cewa amma ana magana akan daqa'iqil af'al wal aqwal yake cewa matsaloli maganganu ko ayyuka wanda suke da kwari wanda suke da fahimtar su sai wanda ya zama ya je yi karatu a gaban malamai zai gane su to wannan ne ake magana wanda yake awam bai kamata ya shiga cikin wannan ba ya ya ya shagaltar da kan shiga wannan abu yake cewa wannan shi kawai abu ne wanda yake da alaka da malamai kadai malikaca saboda kawai ana inkari ne abin da aka yi ijma'i a kan shi cewa wannan abun halak ne wajibi ne ko kuma wannan abun haram ne yake cewa amma abin da aka yi saɓani to babu inkari tare da ƙarin bayani sai malam yake cewa sun maƙala ba da kalami sannan shi wannan malami yake faɗi bayan wata magana da ya kawo sai ka cewa lakin inna dabahu ala jihatin nasihati ila al-khuruj min al-khilafi fa huwa hasanun mahbubun mandubun ila fi'lihi bi rifqin mala yake cewa sai dai idan ya so yayi inkari yayi inkari akan wani abu da ake aikatawa abun kuma mukhtalafun fihi ya daga cikin matsalar da aka yi sabani wanda kuma an ci babu inkari idan sabanya da ƙarfi kamar yadda muka ce kamar akan matsalar a me ake cewa zakkal kayan ado kamar akan matsalar cewa salatul salatul ne yake cewa tahiyatul masjid baka zo wanda ya zauna dan bai yi salatul masjid kamar ka sashi kamar shi inkari ko wanda bai yi ba wata wani abu wanda ya zama to sabanya akan malamai kamar shi inkari sai ce amma in mutum ya so yayi inkari ala jihatin nasihati dan akan babi na nasiha wannan ko ba don ko ba ba don koyi ba lil khuruj min al khilafi saboda ya huta daga sabani sai ki to wannan aifa huwa hasanul mahbubun abu ne mai kyau abu ne kuma wanda mahbubun abu ne wanne yake cewa abun soyuwa abu ne an so a yi shi sannan kuma mandubin fi'ili hakanan aikata hakan mustahabi ne kamar abu ne wanda mandubi shi ma wanda aka so a aikata shi sai ma ce amma bi rifqin tattausasawa ma'ana ba wai ko da a ce za ka yi nasiha bai zama duk akwai kausasawa saboda in ka karanta ba za a fahimce ka ba dole sai da uslubi mai kyau ku kalla lokacin da a wannan balarabe ya zo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hutsari a jikin katangan masallaci hutsari a lokacin nan sahabbai za su kyare shi sai manzo Allah ya hana su sai da ya kare abin da ya kare manzo Allah ya umarni aka karuwa aka zuba sai ya kiraye shi yake mishi nasiha yace wannan masallatan an yi su ne saboda kaza saboda kaza da magana mai kyau wannan mutumin da ya ji ta'i sai ce ya Allah ka ji kaina da yi da manzon Allah kadai kakka ji kanmu bayan wani kamar bayan mu kaka shiga kaka ji dan wani ma'ana Allahumma rahamna wa Muhammad wa la tarham ba'dana ahad sai manzo Allah ce mashi a'a kai kuma ai rahamar Allah yawa gare ta hi mu ta hi ta hi ta hi mu mu biyu to ma'ana kaga wannan manzo Allah ya ji dadin shi wannan balagaban afwan shi wannan balagaban ya ji dadin wa'azi ne da manzo Allah ya mishi akan nasiha da ya mishi amma inda a ce aka aka tsawatar da shi to ƙarshe wannan abin da za a gaya mishi ba zai tasiri a kanshi ba duka zai yi watsi ma da abin da zai biyo abin da zai biyo ma ba ya ɗauka ba to shi ma yake cewa to shi wannan mutum ya yi shi bi rifkin ta hanyar tausasawa suke cewa fa innal ulama saboda malamai muttafiquna ala al-hass ila al-khuruj min al-khilaf malamai sun yi sabani afwan malamai sun yi ittifaki malamai sun yi ittifaki mana sun haɗu akan akan kwaɗaita suwa zuwa fita daga saɓani mun yi magana akan alkhuruj min al-khilaf alkhuruj min al-khilaf shine malamai suke ce ma al-akhdh bil ahwat shine mutum ya yi riko da abin da ya kusa dan saboda kauta daga saɓani ma'ana a cikin al'umma da ka taso a ce a wannan mujtama ko a wannan garin ga abin da suka tashi a kan shi haka suke yi haka kuma duka gari ya ɗauka hal ma ya kai wasu wanda bisa karatu san akwai wata magana safanin haka ba ma'ana kenan kamar abu ne ya zama to abu ne mutawatiri kuma akan haka malamai suke ba da fatawa daga an tambaye su babu wani magana ta bi kawai wannan abun ga yanda yake haram ne a bar shi ko halak ne a bar shi akan haka aka tashi to kai ko da ka san akwai wata magana wadda take nuna cewa wannan abin ba haramun ba ne ko magana da take shinci wannan magana ko mai ta magana ce mai ƙarfi da dalilai to yanzu bai kamata ka zo ka saba musu ba yanzu saboda huta daga sabani kai sai ka bar yin wannan abin ko da a ce wannan abin kaga halaka ne ko kuma kai kana dalili to wannan saboda saboda huta daga sabani sai ka aikata wannan abin ko kuma in ka aikata wannan abu in abu ne wanda aka so a aikata shi sun yi tufaki akan ya aikata shi abu ne mai kyau kai kuma kana ganin ba daidai bane aikata shi kana ganin a kana dalilanka wanda suke nuna maka kuma ka nutsu akan cewa eh abin da yake a wajen ka shine ka a aikata shi amma su sun yi tufaki akan aikata shi shine wajibi to kai ma sai ka aikata shi saboda ni saboda ka wuta daga sabani ko kuma sun yi ittifaki akan cewa a wannan abun haramun ne su a wajen to kai ka hannu daga aikata shi to wannan shine alkhuruj min al-khilaf wannan abu ne mai kyau malamai suna son shi kwarai da gaske musamman a suna cewa saboda sadda zara'i saboda toshe wata kawawa da za ta kawo a san matsala a cikin al'umma saboda la'alla kai aikin wani yin wannan abun naka zai iya kawo matsala yanzu ka haka mun yi magana kwanaki akan matsalar sallar juma'a kafin lokacin ta kaga ko da a ce eh lalle nusus sun zo sun nuna na shari'a a iya yin sallar juma'a kafin zawali akwai hadisai sahihai akwai kuma aiki na sahabbai ya nuna to amma kuma menene aikin al'umma ya tabbata akan shi wanda shekara ɗari ko ka ce shekara ɗaruwa da suka wuce yaya ake yi ga yanda ake sannan kuma ba ma wani wanda ya san ai sallar juma'a kafin wannan lokacin kawai abin da aka sani shine sallar juma'a kawai daga zawali abin da ya gaba ba wanda ya san musamman wanda ke karatu ma san ba akwai ta magana ba akwai ta magana saban haka na shin kaga mushi ma ka rikita shi to kaga wannan babu inkari eh me ake cewa ba laifi bane kai da ka sani lalle kana da nusus kana da dalilai na shari'a kana da hadisai kana da maganganu na magabata to amma yanzu nan ka kin shine abin da aka so saboda mi saboda wuta daga sabani saboda ka zo ka aikata to yanzu kuma ka kawo wani rabin kai a cikin al'umma ka ka rabuwar kai kana la'alla wata fitina za ta iya haddasuwa za iya ma addinin ma na fahimta wajen wanda bai san shi ba to duk sai ka aje dalilanka da hadisanka da manganinka na magabata kai ma ka zo ka bi a yi aiki da abin da al'umma suka haɗa a kansu saboda wuta daga sabani to kaga wannan shine malam yake cewa malamai sun yi ittifaki akan kwadaitar da wuta daga sabani yake cewa malam yace intaha maganar wannan malami ta malam yake cewa wa fi durar haka nan a cikin durar malam yake cewa faman shaddada shaddada Allah alaihi malam yace ai duk wanda ya tsananta ma al'umma to shi ma Allah zai tsananta mishi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa yassiru wala tu'assiru yake cewa ku sauƙaƙa kadda ku tsananta manzo Allah yake cewa babu wani wanda zai rungumi wannan addinin ya ce komi sai ya yi to ƙarshe wannan addini sai ya rungumi sai ya kada shi ma'ana shi yasa za ka ga manzo Allah sallama yake umartar yake umartar sahabban shi cewa in za ku yi aiki ku ɗau wanda za ku iya kar ka zo ka rungumo abin da baka iya ba da kuma ka ɗan yi kwana biyu uku kawai shikenan ka je ka bar shi a kaɗau abin da za ka iya wanda kuma zai dawo ba mala yake cewa fa muradullahi ta'ala fi hadhihi al-ummah mala yace ai abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake ni a cikin wannan al'ummar an yata al-ikhtilafu fa yahsul at-taysir a samu sabani saboda sauki ya zo shi kaga in aka samu sabani ne sauki yake sauki yake zawwa shi yasa Umar ibn Abdul Aziz yake cewa yake cewa ma yasurruni anna as-sahaba lam yakhtalifu yake cewa ban na jin daɗi ban na farin ciki in ji an ce sahabai ba saba ba su yi saɓani a abin da nake so in ji an ce sahabai sun yi saɓani a wata mas'ala yake cewa saboda in sahabbai suka yi ijma'i to wanda ya aikata sabanin abin da suka yi ijma'i yanzu ya zama tubatacce ne ya bi ya saba ma Allah ya saba manzo Allah kuma ya bi hanya da wata gobe ba Allah ke cewa mun shaqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina Allah ce nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam Allah ce duk wanda ya saba ma Allah bai saba manzo Allah bayan kuma shirya ya bai shirya ta bayyana gare shi shine ai Allah ce wa yattabi ghayra sabilil mu'min ya bi hanyar da ba mu'mini suka bi ta ba kaga sa'a ma ijma'i ya Allah ke cewa to wannan walli ma ta walla za mu juya shi inda ya juyi mana za mu ji kwantar mishi lamari akan abin da ya je ya dauka sannan kuma a ƙarshe za mu sa shi wuta to kaga wannan saba ma wanda ya saba ma magana sabai in ji Umar dan Abdul Aziz yake cewa to ya zama kwacece sai ce amma in suka yi sabani sai aka samu wa'annan suka yi riko da maganar wannan wa'annan suka yi riko da maganar wannan to kaga an samu rahama an samu sauki kaga sahabbai sun yi sabani akan masail da yawa wanda kuma har suka bar duniya ba su yi ittifaki ba to dan kai ma yau in ka zo ka dau maganar wa'incan ka dau maganar wa'incan ka dace ka dau maganar wa'incan ka dace ba a ce ba a ka ka bace ko kai kaza kaga wannan rahama ce kisa da muka ce hadisin da yake ta ikhtilafu ummati rahma sabanin al'umma ta rahama ne a aikace ko da hadisin bai inganta ba amma dai rahama ce a aikace dama Allah yana faɗi a mutane wala yazaluna mukhtalifina eh wala yazaluna ko mukhtalifina walidhalika kalam a wata aya Allah ke cewa mutane ba za su bushe ba suna saba suna samun sabani wannan ana magana sabani na na na wannan na shari'a to kaga sabani ba za su wuce sai Allah ce dama saboda haka ne aka yi su su ringa samun sabani akan al'amura sabani al-khilaf al-kauni to wannan kaga malai yake cewa in aka samu sabani to sai a samu taisiri sai a samu taisiri wasu riko da wasu riko da maganar da wasu kai wasu ce sa zaka nan hatta a mazhaba guda daya ana samun sabani hatta a mazhaba guda daya za ga an samu sabani to kamar yadda magani a can baya ko a maza ba guda ɗaya ka ɗau wata magana ka yi aiki da ita to shikenan ba dole ba za ce sai ka ɗau duka maganar da suka zo mala yake cewa walizalika anzala Allahu anzala ilaihim kitaban arabiyyan mala yake cewa saboda haka ne Allah ma subhanahu wataala ya sabkas da littahi balarabe ya sabkas da littahi balarabe balarabe littahi shine alqur'ani ya saukar da littafi da larabci qur'anan arabiyya ma'ana ya saukar shi da yaren larabci sai shi wannan qur'ani zaman to balarabi ne malika ta lughatul arabi muttasi'atun muhtamilatun lil ma'ani al mukhtalifa aika cewa malika ta saboda shi luga yaren yaren larabawa luga ce wadda take mai fadin gaske wadda kuma tana daukan ma'anoni daban-daban za iya kawo maka a sunaye daban-daban a ce maka sunan kaza ne sunan kaza ne sunan kaza ne to ya kada wanda ka iya in ka ce ba dole ba a ce duka wannan sunayen sai ka san su ba dole ba a ce duk wani a ma'anoni da wata kalma take da ce ka san shi to wani yana da sauki shi yasa malamai suke cewa yana daga cikin sauki da Allah subhanahu wataala ya saukar alqur'ani a bisa kan a bisa kan ne ake cewa luga guda bakwai ko a ce akan akan harufa ko akan harufa guda bakwai saboda wasu in aka ce dole sai an hada wasu akan kawai ga abin da za su karanta wannan lafazin wasu ba iya ba yake saboda a cikin wasu a cikin laraba akwai wanda su ishmami suke yi akwai wanda tasiri suke akwai wanda suka kaza suke yi to kowa kaga wanda ya iya kaza ga abin da zai samu wanda ya iya wannan ya zai da wanda ya iya amma aka ce da a hada mutane akan abu guda daya to za ka gani an za a iya samun sabani za a iya samun wahala a ciki nan wata magana ce nake so mu karanta kan cewa lugar larabawa tana da faɗi kwarai da gaske wani littafi ne na malam abba malam abba maradi muna jin shi ko malam abba maradi ne wanda yake da makaranta makaranta shi sananniya nuzhatul qur'an ina ina tsammani to wani littafi ne nashi misbahul muftadi fi ilmi tasrif a ciki ne yake cewa da yake magana akan wai kamar kalma ta larabci gini nawa gare ta kamar abniya nawa gare ta in za a zo a sarrafa ta za ta zawa a fa'ala ya fa'ilu fa'ula kaza kaza to wa'innan auzan in da gareta har guda nawa ne sai anan ne yake yake cewa yake cewa abin da malamai na a me yake cewa ilimin sarf suka kai cewa ilimin gini gini na kalma ta larabci na af'al ko a ce na af'al yake cewa sun kai kusan dubu goma sha biyu isna ashara alfa alfin wa salasumiyati alfin wa hamsa wa afwan wa hamsa ta alaf wa arbomiya wa isna ashara wa isna ashara kamar wannan wai in ka ɗauka fi'il al-fi'il as-sulasi al-fi'il rubai al-fi'il khumasi to duka wannan in ka ɗauka auzan inda gare su za su kai maka wajen dubu sha biyu ko ka ce dubu sha biyu so biyu da kuma wajen me ake cewa da wajen kuma dubu takwas da dubu hudu haka ne to wannan afal kuma a haka ba yake cewa duk da hakan da aka yi kamar malamai buswai busu taɗa kamar busu haɗa su maka baki ɗaya akwai akwai auzanin da suka bari ba su ambace su ba to kaga dan a gwada maka kamar faɗi na lugar larabci ke sa malamai suke cewa wai a cikin larabci raƙumi yana da kusan suna ko dubu suna kusan dubu suna yawa raƙumi ne a ce mushi kaza a ce mushi kaza a ce mushi kaza a ce mushi kaza to zaki ma za ka yi sunayen shi zaki ma da sunaye daban-daban banda asar inda muka sani to kaga dai wannan kawai a takaice dai dan dan ya ƙara ƙarfafa wannan maganar mala yake cewa wali saboda haka saboda ita lura ta larabci lura ce muttasiya tana da faɗi sannan ko muhtamilatun lil ma'anil mukhtalifa tana ɗaukan ma'anoni daban-daban zaka iya ka a ce maka kaga kamar ko sabanin da to sabanin da malamai suka yi na tafsiri akan faɗin Allah subhanahu wata'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun ko ka ce ko ka ce yake cewa a wannan yawsa annaka anil muhid qul huwa aza fa'tazil nisa fil muhid wala taquna hatta yadhugna to kaga ne suka samu sabani akan kalma alquu alquu shin ana nihin tsarki ko kuma ana nihin jini akan wannan kalma suka samu sabani to kaga duk wanda anan ka dauka an ka dau alquu da ma'anar jini zai ga ma'anar ta dace in ka dau alquu da ma'anar tsarki sai ga ma'anar ta dace kaga saboda yarwa ta kalmar larabci malai yake cewa qultu sai na ce ashekh kenan ashekh usman yake cewa qad inaqada al-ijma'u ala anna ara al-mujtahidin kullaha masalikun ila al-jannati wa turuqun ila al-khayrati faman salaka minha tariqan wassalahu ila ma wasalu ilayhi haqqan wa man adala anhu qila lahu suhuqan malai yake cewa sai na ce ai dama haka ne ijma'i ya kullu a wajen malamai cewa ra'ayoyi na mujtahidai na manya-manyan malamai mujtahidai ra'ayoyinsu ma'ana fahimtarsu akan matsaloli fahimtarsu akan nasosi na shari'a to wannan fahimtocin wanda kuma akan shi ne suka gina masa suka gina mazhabobinsu to wannan dukkan ta masalikun ila aljanna hanya ce ta zuwa aljanna sannan wa tsotsin ila khairati sannan kuma hanyoyi ne na alkhairi malaka cewa fa man salaka min ha tariqan duk wanda ya bi wata hanya duk wanda ya bi wata hanya daga cikin wannan hanyoyi na mujtahidai malaka ce wasalahu za ta sadar da shi ila ma wasalu zuwa inda suka kai zuwa gare shi haka malaka ce da gaske mana in ka bi hanyar da su wannan mujtahidin suka bi to kai ma za ka je inda suka kai mala ya ce amma wa man adala an wanda ya kuskure ma wannan hanya ya kauce ma wannan hanya qila lahu suhban za a ce da shi za a ce mashi suhuqan suhuqan a janye shi ko kai baya kai baya ko kuma a ce a yi waje da su kamar suhuqan a yi nisa da su ai nisa nisa ma'ana ba ka zo ba inda suka zo su in baka hanyar su ba wannan magana ta malam ne ce qadin aqad al-ijma' la'alla zai ishtida dan sha iskali zai iskali a ce a ra'ul mujtahidina to nan ko da a ce yana nihin ijma'i akwai magana da malamai suke cewa eh mazahib ana magana akan mazahib mazahibul ulama mazhabiyo da malamai suka bi to wannan dukkan su hanyoyi ne na zuwa aljanna musamman mazhabiyo guda hudu da muke da na na na a cikin alamul islami wanda dai su ne suka suka yadu tunda akwai wasu wanda ba su ba amma wanda suka yi yaduwa guda hudu to wannan guda hudun duk wanda mutum ya dauka ya biye bauta ma Allah akan wannan mazhaban to lalle wannan hanyar za ta kai shi zuwa aljanna ana magana akan haka amma ara'ul mujtahidin in haka sai da akan ara'ul mujtahid to ana magana akan ra'ayoyi na mujtahidai wanda suka dace wanda suka dace da nassi tunda mujtahidi zai iya ishihadi ba tare da ya dace ba akan ijtihadin da yayi in yi ijtihadi ya dace Allah zai bashi lada guda biyu ladan ijtihadin shi kuma ladan dacewa da yi idan kuma ijtihadi bai dace ba Allah zai bashi lada ɗaya saboda ladan kokarin da hadisin manzo Allah hadisin Abdullah bin Amr a cikin sahihain manzo Allah kace idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran idan mai hukunci hukunci ya samu ya dace da wannan hukunci za a ba shi lada biyu amma idan ya yi hukunci bai dace ba to za a ba shi lada ɗaya ladan kokarin shi ne to mujtahidi ba abun shi akan mas'alar da bai dace ba akan mas'alar da ya kuskure wajen fahimta ta ko ya gina dalilin shi akan ya gina kai ya gina fahimta shi akan dalili mai rauni to a lokacin nan ba ba abin mujtahidi ana bin shi ne akan mas'ala da ta zamanto mas'ala ta ingantacciya ko akan dalilin da ya zamanto dalili ingantacciya ko akan mas'ala ta wato mas'ala ta rajiha to kenan kaga sai mu kayyade maganar malam akan cewa ara'ul mujtahidina ra'ayoyi na mujtahidai wanda suka dace a cikin suka dace da shari'a to wannan in ka bi hanya ce za ta kai ka aljanna ma'ana in ka bauta ma Allah akan wannan fahimta tasu to fahimta ce akan yake cewa hanya ce da za ta sada ka zuwa ga Allah za ta kai ka aljanna kamar yadda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa man yake cewa man salaka tariqa ha man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu tariqa ila janna duk wanda ya ta hanya yake neman ilimi kaga ana magana akan ilimi na shari'a to kaga in ka bi hanya Imam Malik a ga wannan hanyar tashi kake neman ilimin sa ya gane ka bauta ma Allah gane Allah gane sallah gane sauran ibadodi to hanya ce za ta kai ka aljanna in ka bi hanya Abu Hanifa in ka bi hanya kaza duk hanyar malamin da ka bi daga cikin mushahide to hanya ce wanda za ta kai ka zuwa ga aljanna malai yake cewa wa yajuz taqliduhu fi kulli ra'ayin malai yace kaga ne ya ƙara hushu maka magana ya halitta a yi taqlidin malamai mujtahidai fi kulli ra'ayin cikin dukkan wani ra'ayi da suka ta akan shi malai yace illa ma khalafa nassal qur'ani sai dai kawai ra'ayin da ya saba ma kun gani ko sai dai ra'ayin da ya saba ma nassi na alqur'ani aw nassil hadisi ko ya saba ma nassi na hadisi aw alqawaida ko kuma ya saba ma qa'idodi na ilimi qa'idodi da malamai suka dora aw ijma'a ko ya saba ma ijma'i awul qiyasal jali ko kuma ya saba ma qiyasi wanda yake a hili mala yace fa faham ka fahimci haka kaga ara'ul mujtahidin in ta saba ma nasi to wannan ana wurge da shi kaga ibnu hazm ibnu hazm ya kai matsayin mujtahid a ilimance amma kaga yana daga cikin akwai maganganun shi da wanda aka yi wa aka ajje su saboda sun saba ma nasi kaga mas'alar shi akan ya halacce halatti mai ake cewa kiɗi ko goge kaga ba a ce ba nan mustahidi ne a bi shi kaga abu ne wanda ya sa ma nasi to shi yasa za gani malamai giya shi yasa ko imam malik alayhi rahmatullah magana shi mashahura da yake cewa kullun yu'khazu min qawlihi wa yutrak illa sahiba hadhihi al-qabr hadha al-qabr afwan yake cewa duk wanda ka sani a duniya ana daukan maganar shi sannan kuma ana ajje maganar shi yace sai dai mai wannan kabarin yana cikin masallacin manzon sallallahu alaihi wasallam yanzu zaka yi malamai suna cewa su kansu malaman masahabu zaka yi suna cewa la tuqalliduni kakka yi taqalidina kakka dini ma'ana kakka yi taqalidi akan wai shaksiyata ni ne kake bi kakka bi malik akan wai shaksiyar ce kake bi sai ke cewa a'a kai riko da abin da suka rika ma'ana ka bi abin da suka bi na shari'a ba wai shaksiya ba saboda in kana bin shaksiya matsala za samu kenan ita wannan shaksiya da kake bi ko da ta bar hanya kenan sai ka bi ta amma in addini kake kana bin abin da wannan shaksiya take na addini to lokacin da kuma ta bar hanya to kai kuma sai ka dawo ka bi hanyar take ta daidai to kaga shine abin da malai yake wani ba kaga al-ayati al-qawl qawaid aw al-ijma' haka nan magana ta amma ijma'i wata sa'a ma kiyasi kiyasi wanda yake a hili kaga daga cikin kiyasi da malamai suka yi akan haramcin a nabiz ko kuma haramcin dukkan wani abun da sai zai sa maye ko ba giya ba duk da hadisi ma ya zo shi amma aka kiyasta wasu abubuwa akan su ma dai a hada a kwada su kaga meye meye tunda dama kiyasi ana zawa a hada abu ne a guda a guda biyu a daidaita su wanda suka yi kuma ya zamanto sun yi tarayya sun haɗu wajen hukuncin da kuma wajen illatul hukum ga malam su suke karatu usul fiqh kenan akwai illa akwai hukunci akwai illatul hukum hukuncin ga yanda yake hukuncin wannan abin halaka ne ko haram ne sannan kuma menene yasa aka haramta to inda suka yi tarayya wajen wannan to kaga sai zamanto qiyasi al-qiyas kenan malai yake cewa to yake cewa ya ya halitta ka bi ka yi taqalidin dukkan wani mustahidi a dukkan wani ra'ayi ya shi sai dai ra'ayin da ya saba ma nasi na shari'a ko hadisi ko kuma fa'idodi na shari'a wanda aka sani kamar anan Sheikh Abdullah Sheikh Usman so yake nuna maka cewa lalle abubuwan da zai kawo wajen rushe bid'a la'alla ko kuma wajen raya sunna la'alla wasu abubuwa ne wanda malamai suka yi sabani to amma duk da wannan shi yana da wani magabaci da ya gabata a kan shi yana da wani wanda ya taqlidi shi ko yana da wani wanda ya nuna wanda ya kawo hujja akan magana shi ba kowace magana bace dai na maka cewa ba kowace magana bace zai kawo da malamai suka yi ijma'i zaka yi samu ya kawo wata magana malamai kuma sun yi sabani kamar da zamu je mu iske maganganun shi akan kalkasa bid'a to kaga shi ma wannan malamai sun yi sabani da Allah kuma ko da bi zaman to ba ba sabani ba sabani bane bane kamar ko da zaman to ba sabani bane wanda aka yi itibarin shi to amma dai yana da magabaci akan wannan magana Mala yake cewa wa iza alimta bima qaddamnahu shehu yake cewa idan ka san abin da muka gabatar maka da shi na cewa haramun ne a ci mutuncin mutum ko kuma cin mutuncin mutum abin wanda yake da haɗari ƙwarai da gaske mala yake cewa anna ta'arru da lihatki asarin nasi mala yace idan ka san abin da muka gabatar da shi cewa cin mutuncin mutum ka bijirto ga keta mutuncin wani walishtigala bi'uyu da kuma kulatuwa da aibubbukan su haɗarin kabiru idan kasancewa yin hakan haɗari ne mai girma wa zambun azimun sannan kuma zunubi ne mai girma wa anna musawwir al-inkara alaihim shay'un asirul malu yace kai in ma kasancewa dalilin da zai sa ka yi musu inkari abu ne wanda yake da wahala bal muta'azzibun abu ne wanda yake da wahala bal abu ne ma mai wuyar samuwa ma'ana nan yana magana akan inkari kenan akan akan in zaka musu inkari akan wata wani abu da suke wanda akwai sabani ko kuma akan akan wata wata mas'ala da suke kai mala yace idan ka san haka to fa'alam mala yace kasancewa la yajuzu laka an tabghud al fasiqina min ahli la ilaha illa Allah dan haka bai halitta ba a gare ka kaki fasikai wa'inda suke daga cikin ma'abuta la ilaha illallah mala yake cewa don haka a min kulli waje bai halitta ba bai halitta a gare ka ba ka ki fasikai wanda suke daga cikin ahadu la ilaha illallah min kulli waje daga kowace huska sai mala yake fadlan balle ma kuma an an tabu da salihin minhu balle ma kuma ka ki salihai daga cikin wa'innan fasikan mala yace bal abin dai da ake so tabghuduhum li fiskihim zaka kisi ne saboda fasikancin su imala yace wa tuhibbuhum li islamihim sannan kuma ka so saboda musuluncin su li anna fiskahum saboda shi fasikancin su la yukhrijuhum min al millati baya fitar da su daga milla baya fitar da su daga addinin musulunci shine ai la yukhrijuhum la yukhrijuhum an da'irati la ilaha illallah baya fitar da su daga kewayo daga da'ira ta la ilaha illallah malaka cewa a hai malamin faɗa haka nan zai kawo magana cikin wani malami to anan shehu usman yana magana akan cewa bai halitta ka ƙi fasikai ba bai halitta ka nuna ƙi da adawa da fasike ba don saboda shi fasike ne yake cewa ta kowace huska lalle wannan magana akwai ta amma dai magana ce wadda ke ba ala itlaqiya ba ba akan alal itlaq ba malamai suna magana akan cewa kiyayya ga fasiki yana da alaƙa ne ga maslaha ko kuma rashin maslaha idan akwai wata maslaha ta addini to lalle za a iya kin fasiki shi yasa malamai suka ɗora ƙa'idodi na kiyayya ga fasiki ko kuma ƙaurace mishi daga cikin wannan ƙa'idodin suke cewa za ka ƙaurace mashi suka ce amma ko ita wannan ƙauracewar idan dai ƙauracewar za ta yi tasiri a gare shi wajen hana shi fasikancin shi idan ya ga kai kana da girma a wajen shi ko kana da wata gudunmawa da kake ba da sai kawai ka kuta daga cikin lamarin shi kuma ya san saboda abin da yake ne to wannan kuta da kai daga cikin lamarin nashi zai iya sa shi ya bar abin da yake to a lokacin nan nan malamai suka ce ya halitta ka yi wannan ka ƙaurace mishi ma'ana ka ga halitta ka nuna mishi biyayya ba ka nuna kiyayya ga shi za ka nuna kiyayya ga abin da yake ka ƙaurace mishi amma idan ka san kawai in ka ƙaurace mishi wannan ƙaurace ba za ka aikata ba za ka ɓarkata komai ba to lokacin nan ba a so ba ka ƙaurace mishi ko ka kishi ko ka nuna mishi ka wannan shi kawai abin da ake so ne ka ci gaba da yi mishi nasiha malamai suka ce sannan kuma ƙa'ida ta biyu shine wajen kin fasiki za ka ƙi abin da yake ne kamar yadda malam ya hudu za ka ƙi fasikanci shine da saɓon shi ba shaksiyar shi ba eh ba kamar za ka nuna hushi akan abin da yake amma shi ka har yanzu yana yana matsayin musulmi yana matsayin musulmi yana matsayin yana da yana da ukuwa ta musulunci sannan kuma yana da yana da ƙa'idojin musulunci amma za ka ƙi abin da yake za ka nuna musu wannan abin da yake ba daidai ba ne kuma lalle wannan kin abin da yake kin abin da yake wani lokaci zai iya sa ka dan ji mashi da wata martaba a wajen ka to kuma wannan shi kuma wannan sabon da ya janyo mushi kaga wannan ya fita daga cikin wanda kawai ka kawo mashi kiyayya ne ba wai ba, ba ana magana ba kawai ba wai kiyayya akan kawai babu wani dalili a ka ki shi ne ko ka ki abin da yake ake magana sai malamai kuma suke magana akan cewa akwai kuma rashin mukhalata shi kamar rashin zama tare da shi shi ma idan maslaha ta zartas maslaha ta sa in baka zama da shi zaka zai iya tasiri wannan rashin zaman naka zai iya tasiri ya sa ya canza ko kuma a'a a lokacin da kake zama tare da shi yana fasikanci ne to lokacin nan bai ma halitta ka zauna ba saboda Allah ke cewa Allah ke faɗi a cikin Alƙur'ani وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا التي فأعرض عنهم حتى يخوضوا عن حديث غيره Allah ke gama zalla idan ka ga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu suke ɓata ayoyin Allah ko suke karita ayoyin Allah sai Allah ya ce mu zalla to ka bijirce musu ma'ana kakka zamna tare da su kakka ma je inda suke har sai sun mutu daga cikin wannan babu sun koma wani babu na daban to kaga a lokacin da fasiki yake fasikanci to bai halitta ba kai fasikanci shi yasa ka ko mai ahari da yake cewa bai halitta ba mu jalasa ta fasiki ka zauna da fasiki ko abutaka da shi kawai dai za ka yi abin da za ka san shi wannan fasiki ne in ma ka ƙaurace mishi to muka ce ƙaurace sai a kori tasiri amma in babu tasiri to ka yi ka ringa haɗuwa da shi kana ba shi nasiha kana ba shi shawarwari to Allah shi zai sa wannan ya zamanto ya dan ya ke cewa ya dan kawo sauki to da haka maganar da malin da yake waɗi min kulli wajihin bai halitta maka ki wanda yake fasiki ta kowace huska to wannan ana magana akan yayya ta shaksiya amma za ka iya kin abin da yake kuma za ka iya ƙaurace mashi idan maslaha ta zartas kuma za ka iya haɗuwa da shi ka zamana da shi domin ka ringa bashi da siya ko ka ba da wata gudunmuwa a cikin gyaruwar shi malaka cewa qalabun afa'i kenan yayi mu tsaya karkashin wannan magana tun da bakin gaba ne insha Allah ta'ala abinda muka faɗi dai Allah wa mulada wa sallallahu alaihi wa sallam ga ya gafarta subhanallahi wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa sallam